Barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel the Global Digital Committee take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A gurguje insha Allah a cikin wannan bidiyo za mu nuna ‘yan uwa yanda za su yi combating ɗin kowanne irin token ko coin da suke da shi a Binance zuwa USD dala ko kuma BUSD domin su yi P2P su saida shi insha Allah. So kamar yadda muke gani yanzu gashi nan Binance mu yana budewa Idan ya kawo ka zuwa ga Binance homepage kamar haka ga Binance homepage kamar haka zaka je wurin wallet idan ka je wurin wallet wato inda wannan coin ko token din naka yake zaka same shi misali yanzu idan yana spot wallet ne za mu duba kamar yadda muke gani a spot wallet ɗinmu shi muna da shi wannan selo ɗin so komai kankantansa zaka iya converting ɗin shi adadin selo ɗin da muke da shi bara mu bude bara mu buɗe wannan mu buɗe so so saboda haka idan muka duba za mu ga gashi mun bude muna da wannan selo din na adadin 1.76 kuma mun yi haidin duk wani balance da bamu da shi mun yi haidin zero balance za ga bamu da komai a spot wallet sai shi kadai so ya za mu yi kwambatin din shi so yanda za ka yi kwambatin din shi shine za ka koma can home page inda na baro saboda haka idan ka koma gurin gurin home page kamar haka za mu ga gashi yanzu muna home page sai ka je gurin gurin mo din nan gashi na a page za ka ga waɗannan iphones din za ka je wurin mo so idan ka je wurin mo gashi kamar haka za ka ga akwai wurin combat ga suna a wurin recommended din nan za ka ga combat so za ka shiga wurin wannan combat din idan ka shiga wurin wannan combat din za ka ga gashi sun nuno maka abun ma da kake da shi yawanci shi suke sako maka a sama soga sai selo na sannan zuwa menene muke so za mu yi kwambatin din shi sannan guda nawa so gaba ɗaya selo din muke so za mu yi kwambatin sai kai haka saboda idan gurin sport ka je zaka sayar sai ya kai na dala goma za ka iya sayarwa amma yanzu za ka iya kwambatin ɗin idan misali coin ne daban-daban kake da su ko kuma guda ɗaya ne dalar shi 'yar kaɗan ce to za ka iya kwambatin ɗin shi wannan shine hanyar da ake insha Allah sai ka zo nan gurin ƙasa shi kuma sai ka zaɓa zuwa USD kake so ka mayar da shi ko zuwa BUSD duk ga nan a jere so za mu ɗauka USDT ne saboda haka muna so mu mai da shi zuwa USDT sai ka zo ka sa a nan sai ok shikenan kana selecting USDT sai ka zo ka ce preview ɗin nan gashi nan preview conversation saboda haka kana taba gurin preview conversation zaka jira shi zai loading gashi nan zaka ga ya nuno maka ga adadin abin da zaka yi converting ga adadin abin da zaka samu 1.74 so dole sai ka yi sauri wasu zaka ga suna cewa sun yi bai ba so dole sai ka yi sauri nan gurin in ka ga nuno ma jaɗin nan to sai ka ƙara refreshing price din so ka ga gashi mun ƙara refreshing price so gashi nan in 6 second za mu yi sauri mu taɓa so gashi ne yanzu saura sakan so idan ba mu sauri ba nan ma kun ga gashi a ƙara nuno mana wannan jan rubutu din so kana yin refreshing kawai ka yi ƙoƙari ka danna kafin wannan 7 seconds din ya ƙare so idan muka yi muka danna za mu ga zai yi combating din successful insha Allah gashi nan trade confirmation gashi nan conversion successful so shikenan yanzu an yi mana combating zuwa USD ga USDT din nan da muka samu 1.74 so idan muka yi back muka koma can gurin spot wallet namu zamu ga yanzu babu selo an yi mana combatin din shi gashi nan back to home so za koma zuwa can home page sannan mu koma cikin wallet namu so gashi mun dawo home page ga wallet namu so idan muka zo wallet namu za mu ga gashi nan a gurin spot wallet gashi nan yanzu usd muke da shi babu selo wato mun yi combatin din wannan selo din ya koma usd yanzu ga balance din mu na usd da muke da shi 1.7 a nan gurin so A next video insha Allah akwai waɗanda na san ba su iya P2P ba, za mu nuna wa mutane yadda ake yin P2P na dala insha Allah za mu nuna wa mutane yadda ake yin P2P na dala. So wannan shine za mu nuna mutane yadda ake P2P na dala don kada shi wannan bidiyo din yayi tsayi amma wannan shine da yadda ake kwambatin din abin da kake da shi komai kankantansa zuwa dala ko BUSD insha Allah ga waɗanda suke sababbi ne a channel ɗin mai albarka muna roƙon su da su danna mana subscribe sai su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayananmu da zarar mun ɗora